Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da mintuna talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku sallama a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku shi fashin baki dangane da hukuncin da kotu ta yanke wa ɗan majalisar dokoki sumana sanda na jam'iyyar lumana akwai mu dauke da bayani dangane da tsarin ayyukan noma da na kiwo a nishiyar domin kiyaye zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya departament ɗin arlita a wasu matasa sun sami tallafi kayayyakin zamani na neman zinariya rahoton musamman zai bayani akan batun korar jama'a daga wasu wuraren neman zinariyar a arlit Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, babbar kotun ya mai mataki na farko ta kama magoya bayan jam'iyyar lumana da laifin tada tarzoma a ran hudu ga watan Nuwamba da ya gabata. A dawowar Hama Ahmadu shugaban jam'iyyar daga gudun hijira. Waɗanda aka wa hukunci sun haɗa da ɗan majalisar dokoki Sumana Sanda, wanda yanzu haka yake tsare a gidan kaso. Mai doka ta tanada dangane da matsayin irin nasa? ko har yanzu yana da matsayi na ɗan majalisar dokokin ko kuma za a tsige shi ne daga wannan matsayi domin samun ƙarin haske nafisa adamu sulhu ta tuntuɓi metar bashir masanin dokokin shari'a da ke birnin paris na ƙasar faransa le cas Soumana Sanda, c'est que avant qu'il soit élu député, qu'il a été poursuivi. Abin da ya euh, shafi Soumana Sanda tuhuma ce da ake yi masa kafin ma ya zama dan majalisa. Kenan hukunci ne da za a yanke masa kamar kowa. Ba maganar rigar kariya dan majalisa da za ta kare shi. Inda matsalar take, akwai sarkakiya a game da hukuncin da kotu ta yanke masa ba haske. Amma sai dai har yanzu kotu bata kwace masa haƙoƙinsa ba. Kenan tunda alkali bai sauke masa haƙoƙin haƙƙinsa na zama ɗan ƙasa da kuma na siyasa ba, a nan ba zai rasa matsayinsa na ɗan majalisa ba. Abin nufi a nan, da zaran kotu ta salame shi yana iya dawowa a matsayinsa. Euh, Mitar Bashir kenan wani masanin harkokin shari'a ko kuma dokokin shari'a a birnin Paris a shirye da wato Nafisa Adamu. Ministan harkokin cikin gida Bazum ya kai wata wato Bazum ya kai wata ziyara aiki a garin Arlit a ran talatar da ta gabata. Yayin haduwar da ya yi da wakilan al'ummar garin, Minista Bazum Muhammad ya taɓo batun da ya shafi tsaro a wuraren neman zinariya ga abin da ya faɗa. mun samu arzikin zinariya mutane sun zo da yawa daga waje suka mamaye yau mutanen Nijar da yawa suna ma mutanen kasashen waje ai arzikin namu ne amma suke haƙo shi suke samun amfanin shi suke cin more shi wannan mun gane da haka kuma nan gaba za ku ga matakai da za mu ɗauka na mu hana wani na wata ƙasa ya zo ya ɗauki arzikin ƙasar mu kuma wani ba mu ma san shi ba akwai cikinsu watakila mutane masu wata niyya sanin da muka musu musu ya nuna alaman cewa tana yi waye zama to 'yan ta'adda ne wa'anda za su ɗauki arzikin mu su saye makamai kuma su kawo irin matsalolin da muka shaida a wani wurin su kawo tashi hankali cikin ƙasarmu kwanakin baya mun ba da umarni duk ilahirin bako da yake nan a ce mishi ya tahi ministan cikin gida kenan bazum muhammad a departement ɗin arlit wasu matasa su ɗari da aka kora daga kamfanin haƙar ƙarfin uranium na imuraren sun sami wani horo da kuma tallafin kayayyakin zakulo karahuna da manufar ba su damar gudanar da ayyukan neman zinariya babbar hukumar da ke kula da ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali ce ta tallafa musu da waɗannan kayayyakin bisa buƙatar majalisar matasa ta departement ɗin arlit gungu muhammad dantani ya tuntuɓi shugaban majalisar matasan matsalabi nuhu ta wayar tarho. hakika wannan taimako an yi shi a nan department yan arnit inda matasa na kumin bugaran da dannas aka ba su gudunmuwa ta kaya don su yi aikin neman zinariya a nan bisa barka wannan matasa da kokarin buruje pccl tare da wasu otoriti da kwaso su ne suka ba matasan wannan tallafi domin su samu su yi wannan aiki na zinariya kasar ma'aikatar imuraren tarihi to matasan nan eh, na kwamitin na departament ɗinmu na su tamanin ne arba'in na kwamitin bugaram arba'in na kwamitin danar da bayan su kuma akwai ishirin da aka ɗauko da kwamitin eh, ingal in allah su suna kai abu da wannan na barkatan. matsalabe nufi kenan wato shugaban majalisar matasa ta departament ɗin arlit. Yau sha hudu ga watan Juye rana ce ta sallah a kasar Faransa domin tunawa da kwato dandalin Basti a birnin Paris na kasar Faransa daga hannun masu mamaya. Mayakan kasashen Afirka sun taka rawa a yankin a yakin ceto kasar Faransa daga shekarar 1939 zuwa 1945. Saboda haka gwamnatin Faransa ta ɗauki matakin darajar ta kudaden fansho na tsofin mayakan kasashen Afirka da suka goya wa Faransar baya. abuba karance tsofan soja kuma sakataren dindindim na ofishin tsofin soja na niger ya yi karin bayani da an ce za a ba tsofin soja da sun kai aiki kasa faranshi fansiyan daidai da na abokan turawa wannan abin an yi shi tunda kai bature ne baki mutum ne sai da raina an kai kuma a hilin daga matuwa ba san baki mutum ba san sarawa in ka aikin ka daidai a lokaci daidai lokaci ya kai a baka masakin ka kuma tun da duk cikin wahala an ka samu wannan kuɗi an ga bane iri-iri sai sun ce yanzu za a ma baki mutum ba sai kishi da ta abokin shi sai sun kai daga tare kuma an yi shi yau ya kai wajen shekara goma hakan ana cewa kusan da aka biyan fasiyon tun da su soji na faransa da ake faransa suna biyan jangali ko tsohon soji da annan ba su duk fasayin faransa ba su ba faransa jangali tana zuwa daya kuma ba daya ba tun da wancan ana hidda shi kudin jangali kai ba hidda mai kudin jangali. a taron majalisar mintoci da ya gudana a ranar tara ga watan juyan gwamnati ta ɗauki wata doka mai fayyace ka'idodin gonaki da kuma hanyoyin dabbobi da wasu rare na hutu daban. menene muhimmancin wannan doka maru ahmadu bello jami'i a kungiyar mayaka wato kungiyar makiyaya ta a ran ya yi wa Sumar Amadu ƙarin bayani. en plus euh, Mafi yawan yankunan kiyo da doka ta amince da su tun shekara 1961 muna da hurumin wucewar makiyaya da dama wuraren noma ne. Da yawa muna fuskantar mamaye wannan hurumin. Haka ma a yayin ƙaura daga wannan bangare zuwa wancan bangare muna da matsala wanda a wani lokaci faɗin wurin ko kuma tsawonsa ya matse. Amma a takaice yin doka abu ne mai kyau, amma ya kamata aiki da dokar ya biyo baya. Muna da kyakkyawan dokoki fiye da kowa a duniya, amma wajen aiki da su ne yake zama wani jan aiki. Mu abin da za mu yi a matsayin mu na masu kula da sha'anin kiyo shine mu tunatar da gwamnati da kuma jama'a su yi amfani da doka da ke magana bisa sha'anin kiyo. a applique effectivement les lois qui existent en matière de pastoralisme. A yau kungiyar wasan kwaikwayo ta ranar ta shirya wani taron manema labarai a cibiyar al'adu ta kasar Faransa da ke nan Yamai. A shekarar ɗaya ne alfarar da Dugube ya kafa wannan kungiya. Manufar wannan taron kuma shine gabatarwa jama'a ɗaya daga cikin shirye-shiryen da ta tanada. Ta hakan dai kungiyar za ta gudanar da ayyukan waye kai dangane da demokaradiyya inda kowa zai zo a dama da shi. Umaru wato Abubakar Fetoji kusa a kungiyar yayi ƙarin haske. An yi wani lokaci da muke tambayar kanmu, me yasa jama'a ba sa ra'ayin abin da muke yi? Shin kuma me yasa waɗansu shama'a daban ne suke sauraron mu? Littattafan da muka rubuta, shama'a ba sa karantawa. Kuma inda muke gudanar da mafi yawan wasanninmu na wasannin kwaikwayo wuri ne da ake maganar Faransanci. Don haka ne muka yi tunanin girka wannan ƙungiyar da 'yan Nijar da dama za su saurare mu kuma san abin da muke faɗi wannan ƙungiyar da ta ƙunshi 'yan wasan kwaikwayo da kaɗe-kaɗe da dai sauransu. Ƙungiya ce ta musamman tamkar wata mahaɗa ce da 'yan Nijar masu kallonmu da sauraronmu su ne suke zama tamkar alƙalai wakilanmu. Ina tunanin wannan hanya ce da ke haɗa hulɗa ga masu sauraronmu 'yan Nijar. Umaru Abubakar Betoji kusa a kungiyar wasan kwaikwayo ta Aran. To shirye-shiryen guda shida ne dai aka gabatar a yau. Ɗai a Doso, ɗai a Tilibiri, sauran hudun kuma a Yamai. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin wato Forum da Studio Kalangu da harshen Faransanci. A shi ne aka yi karawa biyu na gaba ga na karshe na cin kofin kwallon kafa na ƙasa a Yamai. Karo na farko ya shiga tsakanin Akokana da AS Sundep, inda AS Sundep ta yi wa Akokana ci ɗaya da nema. dangance da sakamakon karawarsu ta farko kungiyoyin sun yi kunan doki sai da aka je bugun daga mai kwallo sai mai tsaron raga sannan aka raba gardama inda na tallashi as sun dab da ci hudu da uku abin da ba ta damar zuwa karo na karshe kenan a ɗaya bangare kuma as duwan ta yi wa nasara fc wato ci bakwai da nema a karawarsu ta farko a don ta lashe nasara fc da ci biyu da nema kenan za a yi karawar karshe ne tsakanin akokana da ta arlita da kuma wato as duwan ta yamai masu mu sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. a kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da da biyar biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Galangu. karfe biyar da minti arba'in da sai rahoton namu na musamman a yankin arlita al'amarin neman zinariya na saka al'ummomin da ke rayuwa kusan wuraren da zinariya take cikin mawuyacin hali wato na yanayi na wato rayuwa inda ake fuskantar tsarbarewar yanayin kiwon lafiya rashin tsaro da kuma sace-sace a kulliyomin almomin da waɗannan abubuwa suke wato a ƙwarya sun tsara kansu inda suka buƙaci da a masu neman zinariyar kafin nan ƙungiyoyin fararen hula sun yi nasarar kaiwa ga dakatar da ayyukan neman zinariyar a wurare da dama mai dawa abubakar mamba a haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula na arlit ya yi ƙarin haske Ce qu'il faut comprendre par rapport a ces sites euh, qui sont un peu épars au niveau de la périphérie d'Arlit, c'était Abin za iya fahimta a game da wannan wuri da ke zagaye a unguwannin da ke garin Arlit. Wuri ne da ke cikin gidajen mutane. Waɗannan mutanen masu aikin haƙar zinare suna waɗansu ɗabi'u da jama'ar makwabta suke kokawa da su. Idan kuka duba suna tayar da ƙura da kuma ƙarar inshunan da suke amfani da su waɗanda suke takurawa mutanen da suke cikin wannan unguwar. Bugu da ƙari kuma waɗannan masu aikin haƙar zinare suna fitsari da kashi da dai sauran ƙazamta da bai kamata ba a bisa katangar mutanen da suke makwataka da su. Wannan abun da ya shafi sha'anin tsabta kenan. Sannan kuma akwai matsalar tsaro. Kun san a zagaye da wannan wurin akwai 'yan zaune gari banza da 'yan fashi. Tunda aiki ne wanda suke yi ba dare ba rana koyaushe suna tayarwa da jama'a hankali da kwaramni hayaniya da dai sauransu da kuma wasu ayyuka na asha masu muni kwarai da gaske wanda ya sanya mazauna unguwar suka yi wata tawaga domin kai korafinsu a gaban hukumomi musamman ma ofishin magajin gari bayan da suka ga abun ya kici ya kicen yiwa kuma korafin da suka kai ya yi shinkiri sai suka dawo ta hanyar mu mu a lokacin da muka zagaya domin tabbatar da irin abubuwan da suka shaida muna sai muka ga abin da ma suke yafi abin da suka shaida muna muni idan kuma kuka ɗauki misali misali sinadaran da suke amfani da su wajen wanke zinare abubuwa ne da suke fitowa da su ta barauniyar hanya da ba bisa kan ka'ida ba don haka ne ministan tsaron cikin gida ya ɗauki mataki cikin gaggawa na dakatar da duka ayyuka da ya shafi wannan wuri na gidan daka. Eh, ça, très vite, le ministère de l'Intérieur à l'époque avait pris une décision d'arrêter, de suspendre maintenant les activités eh, au niveau de, eh, du site Guilain-Dakar d'Arlit. kun sare mai da abubakar ba a haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula na garin arlit ƙarin haske a game da ayyukan neman zinariya a kewayen garin arlit wanda shi muka ƙarshen shirin namun labarin harshen hausa na yau sai dai a ah, mu ce a huta lahiya.